rajejeniya a kan makamashi tsakaninmu da nigeria bai sha hisse da yawo ba shugaban kasar nigeria incin shi ne tun da kasar shi ce kuma lantarki nashi ne na nigeria yana iya cire amma da kai hakin da ya kamata a biya shi mu domin a yau ai kun ga a cikin hili muka zo muka yi wannan sanawa domin ba huta wannan matsala rashin huta ya kawo tikas a cikin aikin kamfanuka da dama lokacin da muke kokowa ƙasar mu ta yi ta da cikin wato matsaloli Ka kumanta manta da shi makamashi a yau ya zankawa iskan da muke shedawa ya zankawa irin ruwan da muke shawa tunda komi kake yi yanzu sai an yi aiki da wutar lantarki to saboda muhimmancin shi wato majalisar ɗinkin duniya gaba ɗaya ta sanya shi cikin hakkin ɗan adam kenan wanda ya kwace maka shi ba bisa huskar doka ba kawo da ƙasar najeriya ta yi muna ta taka doka kenan tana da nauyin in incin 'yan nisha wannan na nufin koda yana da niyyar eh, shigar da ƙara a gaban kotu insha Allahu muna da niyyar shiga da ƙara a gaban koti domin ƙasar Nijeriya ta biya hakkin 'yan Nijar duk hasarar da aka yi wato Nigeria za ta biyanta. Nigeria ce ko sai da Ba da sai da yawa muka yi ba. Mu da ƙasan Nigeria ne muka yi rishisheniya. Lokacin da muka yi wannan rishisheniya sai da ma ba a girka ta ba. To kenan ba mu da wani eh, mu waiwayi sai da Nigeria ita ce ta cire huta to mu ma sai ta biya mu mu An yi katare ah, wannan mataki an ɗauke shi ne a wani lokacin da Najeriya ce ke shugabancin kungiyar sai da ba ganin kamar abu ne da za a iya cewa ya zame wa ita tarayyar najeriya dole hukumomin ta su mutunta matsayin kungiyar sai da yawo sakamakon juyin mulkin da aka yi nijar a huskar uh, rashishiniya tsakanin kasa da kasa ba wanda yake iya sa wani dole ba wanda yake iya tilasta ma wani an sanya hannu idan ka taka rishishiniya ka san baya abin da zai hitowa to shine yau muka zo mu gaya ma 'yan kasa gaba daya. kun mu shaida ma duniya gaba daya an taka hakin 'yan Niger abinda muke tambaya a biya mu hakin mu. yannan kuma kira ga sojoji da gwamnatin transition na cewa da a yanzu mu bar dogara bisa wata ƙasa ga arzikin man fetur ga arzikin uranium ga arzikin gawai a yanzu ma zancen da nake muku arewacin Niger da gawai ake hutar lantarki kenan muna da dama ga gawai ko ina a jamhuriyar Niger har ma mu ba waɗansu sadaka